sha shida ga watan takwas shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da talatin ga watan uku <clears throat> shekara ta 2021 miladiya za mu ɗora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka wato masallacin da ke karkashin makarantar nurul islam wadda take cikin yan tukwane kaduna state idan ba mance ba muna littafin bulugul maram min adillatul ahkam na babban malami al-imam a hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wanda karatun da ya wuce ko satin da ya wuce mun tsaya ne ƙarƙashin ko karshen hadisin abu qatada radiyallahu ta'ala anhu a yau kuma za mu tashi hadisin salman salman al-farisi al-imam al-hakim ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yake cewa a littafinsa an salman radiyallahu ta'ala anhu wato an karɓo daga salman salman al-farisi Allah ya ƙara masa yadda kala yake ya ce na hana rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya hana mu an nastaqbil al-qiblata mu fuskanci al-qibla bi za'iqin aw bawli wato yayin biyan bukata bayan gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya dacewa mutum idan zai biya bukatarsa zai bayan gida ya kalli gabas au baulin haka idan mutum zai ci tsari shi ma baya harasta mutum ya kalli ina ya kalli gabas mu a gabas wato alƙibla kenan ka'aba saboda mu a nan najeriya ka'aba ɗinmu tana tana gabas saboda haka alƙibla da ake nufi a nan ita ce ka'aba a wasu ƙasashe kamar madinatul munawwara kamar yadda za mu yi yanzu su ka'aba tana wato idan za su sallah suna kallon kudancinsu ne ka'aba tana kudu gare su an gane ko to kun ga su za a ce idan mutum zai biya bukatarsa baya dacewa ya kalli kudu kenan ya baiwa arewa baya mu kuma a nan za a ce kada mutum ya kalli gabas ya ba yamma baya ina fata an gane tsaye au an nastan jiya bilyamin haka baya dacewa idan mutum zai zai tsarki ya sa hannunsa na dama ya wanke na jasinsa misali bayan gida ko fitsari wannan maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana haka au an nastan jiya bi akalla ne talata a ko kuma idan mutum zai tsarki na hobe Eh, tsarkin hoge wato na duwatsu ke shi ne tsarkin hoge kamar yadda muka yi bayani a yana halatta idan mutum bai samu ruwa ba ya zo yin tsarki to yana halatta ya ɗau duwatsu guda uku sai ya tsarki da su maimakon wato ruwa yayin da ya rasa ruwa ko akwai ruwa mutum zai iya haɗa wato duwatsu da ruwa ɗin wanda wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi suke cewa wannan shi ya fi dacewa au an naftan jiya bi rajihi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu tsarki da rajih shine tashin dabbobi au azmi haka kuma kashi kashi shi ma na nama idan mutum ya ci nama misali kashin ya tsotsa kashin baya halasta mutum ya yi tsarki da waɗannan ababe guda biyu kashin dabbobi da kuma ƙashi na ne na nama za mu yi dalilin za mu yi bayani a kan dalilan da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi tsarki da waɗannan ababe guda biyu a dalilai guda uku ne kamar yadda za mu yi bayani a kan su insha Allah rawahu muslim wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito sa wal sab'ati haka kuma mutane guda bakwai idan aka ce bakwai kamar yadda al'imam ibn hajar wato ya yi bayani a littafinsa abinda yake nufi da saba'a su ne sabul kutubi a sita. guda shidan nan sannan dawa na bakwai na <laughs> wane ne na bakwai sun da mun ce su bakwai su suka fi da wannan hadisi shida sai na bakwa ansa nake cewa ma'abuta littattafai guda shida al'imamu bukhari da muslim da al'imamu abu dawud da nasa'i da ibn maja da tirmi wane ne na bakwai kenan al'imamu ahmad bin hanbal na shi ne na bakwai a cikin musulun nasa tsaye a waɗannan malamai guda bakwai dukansu an abi ayyo wato sun roito sun fidda hadithi a cikin littafansu daga abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu Allah kara masa yarda shi wannan abu ayyub al-ansari din cikin sunansa shine Khalid na'am Khalid Khalid ibn Zaid ibn Qulayb al-ansari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wala tastaqbilu al-qibla kada kalli ka'aba al-qibla bi ga'idin yayin da za ku biya bukatun ku za ku yi bayan gida au baule ko kuma za ku yi za ku yi fitsari wannan baya dacewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walakin sharriqu aw dirru sai dai ku kalli gabas ko ku kalli eh, ku kalli gabas ko yamma ina fata an gane to shine a bayanin da muke a farkon karatu kun ga mutanen Madina saboda su idan za su yi sallah ina suke kallo kudu suna baiwa wato arewa baya ke Fashe shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku kalli gabas ku baiwa abin nan yamma baya afwa yake cewa ku kalli gabas ku baiwa abin nan yamma baya gane ko wato za ku iya kallon gabas ko yamma a mutanen madina babu ne ina fata an gane su halatta ne su kalli gabas koyan yamma babu laifi mu kuma yanzu fa mu yanzu a nan haramun ne mu kalli gabas ɗin ko yamma ko mu baiwa yamma baya abinda yake halasta a gare mu shine kudu ko arewa ina fata wada idan aka tambaye ka saboda ne sai ka ce saboda mu alƙiblan mu ka'aban mu tana gabas shi yasa ina fata wadih tayyib malamai ma'abuta ilimi sun tattauna matsala kan wannan haramcin wannan hani na haramci ne koko ba na haramci ba shin na makruhi ne ko wannan hanin haramci ne koko an samu wasu dalilai wanda suke nuna daga baya an shafe wannan hani din saboda an samu wasu hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin Jabir bin Abdullah da hadisin su Ibn Umar wanda karshe karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun gansa yana biyan bukatarsa yana kallon ina yana kallon Ka'aba ina fata wazo to malamai sun yi maganganu guda biyar karkashin wannan matsala maganganu guda nawa guda biyar maganan farko wanda suke ganin makruhi ne wato ba haramun ba ne hannun da manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi ƙarƙashin waɗannan hadisai na kallon alƙibla yayin da mutum zai tsari ko zai bayan gida wannan hani makruhi ne ba na haramci ba suka ce sabida jabir bin abdullah radiyallahu ta'ala anhu ya ce ra'aituhu wato annabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi kafin mutuwar sa amin da shekara ya katar yana biyan bukatun sa mustaqbilul qibla wato yana kallon ina al-qibla ka'aba akhrajahu al-imam ahmad ya fi da wannan hadisi a cikin musulun nasa haka al ibn hibban da sauransu hadisi na biyu na abdullah bin umar shi yake cewa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hadatha wa yana biyan bukatarsa mustaqbila albayt almaqdis yana kallon bayt almaqdis mustadbir alka'aba ya baiwa ka'aba baya kunga kuma manzo Allah ce kada a baiwa ka'aba baya yayin da mutum zai ne zai biya bukatarsa wannan muttafaq alaihi to waɗannan hadisai da aka samu wasu sahabbai sun da annabi sallallahu alaihi wasallam karshe karshen rayuwarsa yana kallon alqibla yayin da zai biya bukatarsa sai suka ce to hanin da ya manzo Allah ya a hadisin Salman al-Farisi wannan hanin na makruhi ne wato litazih ba a an kyamaci hakan amma idan mutum yayi din ba za a yi ne ba ba za a bashi zunubi ba amma ba a san haka an kyamaci haka ina fata ana tare da ni magana na biyu na malamai wanda suke cewa a wannan hani na haramci ne mutlak aka ce menene dalilin ku sai suka ce wannan hadisan da muka karanta yanzu na salman farisi da abu ayyub al-ansari sai aka ce musu ya za ku yi da hadisin jabir bin abdullah da hadisin ibn umar sai suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli al-qibla a waɗannan hadisan saboda hali na me na lalura ina fata an gane tsayi magana na uku na malamai waɗanda suke ganin kalla alƙibla halas ne wato ba haramun ba yayin da mutum zai biya bukatar aka ce menene dalilin ku suka ce dalilin musu hadisan jabir ɗinnan da muka karanta da ibnu umar cewa sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshe karshen rayuwarsa yana kallon alƙibla sai suka ce waɗannan hadisan sun goge hadisan hani na Salman al-Farisi da Abu Ayyub al-Ansari magana na nawa kenan yanzu na uku kenan magana na hudu shine wanda suka ce idan a cikin a toilet ne wato cikin banɗaki akwai shamaki gini to anan idan mutum ya kanda ka'aba babu laifi amma idan a waje ne zai biya bukatarsa to nan ne haramci yake wannan shine arwaito wannan daga abdullahi bin umar shine ra'ayinsa babban sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka shine ra'ayin al-imam Malik bin Anas kuma shine ra'ayin al-imam Shafi'i rahimahumullah ajma'in ana tare da ni magana na ƙarshe na biyar wanda suka ce kallon Ka'aba din shine al-qibla shine haram amma dan an bata baya ba laifi bane amma wannan na ƙarshen nan ma ba'idun jiddan jiddan ya ne santa daga tunanin cewa ko ya kasance shine rajihi a maganganu guda biyar ɗin nan yanzu wanne da zamurin jaya ina so in ji ansa da gare su sun san gara ana yi ana asfud bihi na hudu masha Allah kuma a jima'i masha Allah kuma malamai ne eh saboda wannan shine malamai suka rinjayar a gaskiya magana na hudun nan shine malamai suka rinjaya suka ce idan a cikin toilet ne ban daki to babu laifi idan mutum ya me ya kalli ka'aba wato alqibla an gane ko amma a waje shine nan ne haramcin yake ma daga cikin malamai wannan su suka rinjayar kuma shi yafi inganci a gaskiya shi suka fi rinjayar wannan zancen na ji daɗi sosai yadda kuka ba da an sannan haka ana so idan mutum na koyarwa haka yana so ya ga ana tafiya tare da shi sai ya kara mai nishaɗi sosai a tsaye mun taɓa tattauna matsala ƙarƙashin wannan matsalan ibnu da fikil aid a littafinsa al sharhin umdatul ahkam yake cewa to shin wannan idan mutum zai sadu da iyalinsa zai biya buƙatarsa shin wannan hannun da maganganun malaman yana rataya shi ma a kansa baya halasta ya kalli ka'aba alƙibla ko kawo ƙashin wannan matsala ibn da ƙiƙil yake cewa idan ya kasance illa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu kalli alƙibla saboda yayin da mutum zai biya buƙatarsa zai bayyanar da al'aura to kun ga baya dacewa mutum ya bayyanar da al'auransa ya kalli ina ya kalli ka'aba kine ya kasance wannan shine illa to sai ya kasance hukuncin sa daya da ne da jima'i wato saduwa da iyali sai kasance shi ma idan a cikin daki ne wato babu laifi kenan din mutum ya kalli ina kibla ka'aba amma idan a waje ne shi ma baya dacewa magana na nuna ibnu da tiqil ya kawo yake cewa idan kuma illa na hana kalla alƙibla da ka'aba ba bayyana al'aura ba ne sabida ne fitin najasa ɗin to wannan wanda zai sadu da iyali wato bai shafe shi ba tun da babu fitan mai fitan najasa a cikin waɗannan najasan da wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su a waɗannan hadisai ina fata wazi طيب fa'ida na gaba da suka fidda ƙarƙashin wannan hadisi shi shine wato yana halasta yayin da mutum ya zo zai biya buƙatarsa kamar yadda muka yi bayani idan ya gama biya idan bai samu ruwa ba ya yi tsarki da me da duwatsu amma ana so mutum kafin ya je wajen biyan buƙatun ya tanadi ne waɗannan duwatsu ba sai ya gama bai kama lalabe-lalabe wanda har ma wani ragowar fitsarin ko makamanci haka zai iya taɓa tufashinsa kun ga an samu matsala ana tare da ni sosai to nan matsala wanda sati biyu da wuce ko uku wani ya yi wannan tambaya a nan yake cewa misali idan ban samu duwatsu ba na samu wani a mai duwatsu wanda wasu zayewa suna sanya wasu ababe a cikin toilet musamman na zamani kamar irin mai ake kiransu toilet paper ya eh? tishu yawwa kamar irin su tishu din da ko irin kata ko misali ko makamancin haka ina fata wado shin akwai wanda ya wannan tambaya a nan sati biyu da suka wuce shin mutum zai iya amfani da su ya yanko ukunsu matsayin duwatsu to abinda malamai suka ce kamar yadda za mu ga haka a sharhin wannan littafin ire-iren su subulus salam da su ibanatul ahkam na subul sara al-imam sanani da ibana na hasan suleiman da alawi al-maliki al-abbas al-maliki suke cewa yana halasta mutum ya yi amfani ya yanko wato tishu ɗin ko toilet paper ya yanko shi guda uku a matsayin mai duwatsu ko kuma ya samu katakai 'yan ƙanana guda uku ya kasance dai abu mai tsarki shine abin ake so ina fata wabu tsaye matsala ta gaba da malamai suka tattauna shin dole ne sai duwatsun nan sun kai guda uku ko ba dole sai sun kai guda uku ba gane ko a wajen al'imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala da al'imamu ahmad bin hanbal sharaɗi ne dole su kai guda uku haka idan toilet paper din ne mutum dole yanko shi guda nawa guda uku al-imam al-khattabi rahimahullahu ta'ala yana tare da su yake cewa inda a ce illar inda a ce wai kawai tsaftacewa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa da jan duwatsu ba amma ana so idan mutum zai tsarki da wannan tsarkin hoge ko makamancinsa lalle su kai guda uku nan adadin nan litta'abbud ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya su domin ibada gare ni ina fata wazi dole su kai guda nawa guda uku kuma sharadi na biyu ya kasance ya goge wani da kyau amma a wurin al-Imam Malik bin Anas tare da Abu Hanifa rahimahumullah ajma'in su a wurin su kaiwa cewa duwatsu dole su kasance guda uku ba sharaɗi ba ne a wurinsu sharaɗi a wurinsu shine idan mutum ya zo goge wurin ya tabbatar da cewa wannan daudan ko na jasanta ne ta gushi an gane ko wannan shine sharaɗinsu har ma suke rawaito da gare suke cewa inda mutum zai samu dutse ɗan ƙato guda ɗaya sai kasance yana da atraf wato ɓangarori guda uku zai iya goge najasan da waɗannan ɓangarori guda uku na wannan dutsen ko da guda ɗaya ne an gane wannan ne abin da al'imamu malik bin anas suka tafi a kai matsala ta gaba da suka tattauna Shi ne, wato baya halasta mutum ya sanya damansa yayin da zai yi wannan tsarkin na hoge ɗin baya halasta an gane ko matsala ta gaba shi ne. illan da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu tsarki da ƙashi ko kuma da kashin dabbobi saboda dalilai guda uku kamar yadda za mu ƙara ganin su nan gaba dalili na farko an samu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskin sahihu muslim manzo Allah yake cewa saboda kashi abinci ƴan uwanku ne aljanu kamar yadda fassara haka ya zo wani hadisi na ibn mas'ud lokacin da annabi ya faɗa haka sai abdullahi ibn mas'ud yake cewa taya shi kuma zai kasance abincin yan uwan mu aljanu sai annabi yake cewa ai sun zo wuri na suka neme ni guziri sai na roƙa musu Allah subhanahu wata'ala akan duk kashin da za mu ci muna ajiye shi idan suka suka ɗauke shi Allah ya maido mai da wannan naman nasa kuma Allah ya karbi addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kashi da kake ganin in kaga mutum sa ta wurgar yana da daraja ba a yin tsarki da shi saboda abincin aljanu ne to kashin dabbobin mu fa hadisin da ya cikin sahih muslim manzo Allah ke cewa kuma kashin dabbobin mu shine abincin dabbobin su kun ga wani hikima na Allah subhanahu wataala a wannan hadisin na ibnu mas'ud da ya tambayi annabi ta ya za a yi kashin dabbobin ya kasance abincin dabbobinsu sai annabi ke cewa addu'an da na musu na roƙa musu cewa dabbobinmu suna yin kashi yayin da dabbobin suka suka ɗauki wannan kashin ya Allah ka mai da wannan kashin da abin na tsiran da suka ci an gane ko idan misali dabbobinmu sun ci misali masara ne an gane ko ya Allah ka mai da wannan habban wato kwayan kashin nan kamar da ta daga asalinta wato asalin tsirin tsiran da dabbobin mu suka ci wanda shine sanadiyan suka da ne wannan kashin to shi yasa kashin dabbobi da kashi ba a yin tsarki da su saboda abincin yan uwan ne wannan illa na farko kenan da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu akan a dinga yin tsarki da waɗannan ababe guda biyu sai na biyu za mu zo mu gani a hadisi na mai zuwa shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa innahuma la yutahhirani kashi na kashin dabbobi ba sa tsaftace najasa sai illa ta uku shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadha rijsun aw rijsun a lokacin da ya ce a zo masa da duwatsu guda uku sai aka zo masa da ne hadisin Abdullah ibn Mas'ud sai aka zo masa da duwatsu guda biyu ma uku shine kashin dabbobi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi waɗannan duwatsun guda biyu kashin dabbobin sai ya jefar da shi sai ya ce ka zo mani da wani wato da dutse sai manzo Allah ke cewa hada rijsun aw riksun wannan dutse ne ko na jasa ne waɗannan su dalilai guda uku hikiman da yasa sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa kada mu yi ne a yi tsarki da waɗannan ababe guda biyu salmanul farisi wannan da muka karanta hadisinsa ya kasance yana ɗaya daga cikin manyan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana masa lakabi da abu kunya da abu abdullah ana ce masa salmanul khair ko salmanul farisi kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah musu tsawar shekaru wasu malamai sun ce ya shekaru ɗaya har ɗari biyu da hamsin shekaru nawa sai ɗaya har ɗari biyu da hamsin haka wasu malamai suka ce ma abuta tarihi idan aka koma ma sai na tarihi ire-iren su al da ire-iren su siyar alamin nubala duka za a samu waɗannan maganganu wasu malamai suka ce ya yi shekaru ɗari uku da hamsin, ba hamsin ba wannan baiwa ce Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ma wanda yake so daga bayinsa sannan ya lazanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya imani da shi asali da yana bin addinin nasaranci ya zo ya karɓi musulunci kuma ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautata musuluncinsa har ma aka rawaito wani hadisi duk yana da rauni saboda a sanadin sa akwai kasir ibnu abdullah ibnu am da kuma dhahhak afwan an-nadr ibnu humayd duka sanadin guda biyu akwai waɗannan mutane guda biyu an-nadr ibnu humayd da kuma kasir ibnu abdullah ibn am dukkan su masu rauni ne manzo Allah yake cewa salmanu minna ahlul bait wato salman yana ɗaya daga cikin mu mu ahlul bait a wani hadisi wanda shi ma mai rauni ne cewa Allah ya ce manzo Allah yake cewa Allah yana san mutane hudu daga cikin sahabbaina na farko shine Ali ibn Abi Talib sai Abu darni al sai Salman al-Farisi sai al-Miqdad amma wannan hadisi shi ma duka yana da me yana da rauni ina fata wazi an ce ya rawaito hadisai guda biyu guda 250 sannan wasu malamai suka ce ya rasu yana da shekara 60 ya rasu a shekara ta 36 wannan wato tarihin wannan babban sabi kenan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abu Ayyub al-Ansari kamar yadda muka yi bayani cikakken sunansa shine Khalid ibn Zaid ah, ibn Kulayb daga cikin yaƙoƙan da ya halasta akwai yaƙin Badar dan nan ya halarci ah, bai'atul Aqaba sannan lokacin da manzo Allah sallallahu ah, ya yi hijira zuwa ga Madina a wasu malamai suke cewa ya sauka gare shi sannan kuma ya hadisi ɗaya har ɗari da hamsin sannan ya rasu shekara tana da hamsin da biyu shekara hamsin da biyu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da garin makatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara hadisi na gaba shine hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ibn hajar yake cewa an Aisha an karbo daga Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah kara mata yadda kala ta ce inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kala ya ce man atal gha'ita wanda yazo yana so ya biya bukatar sa falyastatir to ya buya wato duk wanda yake so zai biya bukatarsa sawa'un na fitsari ko na bayan gida falyastatir ana so ya buya rawahu abu dawud al abu dawud ya roito wannan hadisi a cikin sunan nasa gane ko sannan ashabus sunan su roito ku tabbatin wannan hadisin daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda a alhafiz ibn hajar al-assalami rahimahullahu ta'ala a cikin fathul bari yake cewa hadisin kuma hasan haka a cikin littafin al-badr na tafrid al-ahadith wal asar na umar ibn ali ibn ahmad al-ansari ibn mulaqqan yake cewa wannan hadisin shi ma wato wanda kwatankwacin sa kenan wato ta riwaya ta abu huraira malaman nan duka sun inganta wannan hadisi ina fasa wadu tayyib wannan hadisi malamai suke cewa abin da yake nuna mana shine addinin musulunci addini ne mai kunya kamar yadda ya tabbatar sahihaini wato alhaya la ya'ti illa bi alhaya min al-iman a wata riwaya alhaya la ya'ti illa bi khair ina fata wazi saboda haka addinin musulunci addini ne mai kunya shi yasa ya hana mutum idan zai biya bukatarsa yadda wasu mutane suke babu kunya ba tsoron Allah kai ko ba tsoron Allah akwai kunyan mutane ɗan uwanka da ke rayuwa kaga mutum ya zo bakin titi ya ɗaga sa kawai yana yana fitsari ko kuma yana bayan gida mai damuwa maza da mata su zo suna ne suna shuɗewa suna kallon su wa iyadu billah wannan abu ne mai ban mamaki ina fata wa bai wannan kuma yana daidai da mata da suke sanya mai tufafi shara-shara wanda ana ganin jikinsu shi yasa annabi ke cewa sinfani min ahalin na lam arahuma nisa'un kasiyatun ariyat an gane ko dai karshe ke cewa ah, la yajilna rihal janna wa inna riha la yujadu masirati kaza wa kaza har inda yake cewa ru'usuhunna ka asmimatil bukht ma'ilatin mumilat ya faɗi sunfofi guda biyu na na mata yake cewa suna cikin ne yan wuta daga ciki ne kasiyatun ariyat ta saboda haka addinin musulunci addini ne mai kunya baya dacewa da zo ka samu inda mutane suke yawaita wucewa kawai mutum ya ce zai biya bukatarsa shi yasa Allah yake cewa ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha menene hikimar yi mana baiwan tufafi saboda mu suturta al'aura mu amma kai kuma sai ka zo kana bayyana da al'aura wannan ba wayewa ne, ina fata an gane to maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man ata al-gha'ita falyastatib duwan yazo ne a biyan bukatar sa to ya sukarta kansa ya dura yasa hadisin da yazo cikin sahihaini shi ma مبسم لما زال صلوات الله وسلامه عليه مر بكبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستسر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة الرطبة فغرسها في كل قبر فقال لعلهما يخفف عنهما ما لم يبسا طيب أنا أحدهما كان لا يستسر في البول سيبنا دقيق العيد wajen sharhin wannan hadisi da su basan suke cewa a laye sufir wasu malamai sun fasara shi baya sukarta kansa yayin da mai zai tsari, duk inda ya samu wuri kawai yana tsayawa ya yayi shi yasa suka ce waɗannan malamai a shirin wannan hadisi mafi yawancin azaban kabari yana cikewa ne akan ne abin da ya shafi biyan bukata tun daga tsari da bayan gida da sauransu mafi yawancin azaban kabari yana tukewa yana karewa ne a me abin ya shafi biyan bukata sami da wannan ne ake gallaza musu ne azaban kabari Allah tsari to shi yasa wajibi ne idan mutum zai bayan gida ko zai biya bukata ya kasance ya samu wuri ya tsuya kamar yadda muka karanta hadisai waɗanda suka gabata ko da a fili ne kaje gona ko kaje abin nan ka tafi can nesa inda ba mutane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata amma ba hujja bane ka zo ka tsaya inda ana ganin ka ce kuma za ka yi za ka biya bukata hadisi na gaba shi ma hadisi na nawa na Aisha radiyallahu ta'ala anha ibn hajar yake cewa anha haka an kawo daga Aisha ne radiyallahu ta'ala anha Allah ya kara mata yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana ya kasance idan kharaja min al idan ya fita daga me biyan bukata shine gha'it Kala yana cewa ghufranaka wato ina neman gafaranka wannan ghufranak maf'ulun bihi ne an shafi fi'li da da fa'il kuma wannan ya halasta a larabci kamar yadda ibnu malik ya faɗa wa hasbu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun بعد منع عندكما وفي جواب كيف زيد قل بني فزيد مستغني عنه إذ عرف هنا عرفت على رأسي أشاك مبتدا أبر كبر كو أشاك خبر أبر مبتدا حتى هنا عرفت أشاف في دفاعل أبر مفقول به وأن duka بوان أو بني باقوة ne ba ko a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fito daga ban taki yana cewa gufranaka wato atlubu gufranaka atlubu sai kasance shine fi'il wa fa'il gufranak maf'ul bihi huwa mudaf wal qaf damir barid muttasil مبني على الفتح في محل الجر بالإضافة أو مضاف إليه هنا فتواضح طيب أخرجه الخمسة متعنى بلاد رسل في الدوان الحديث idan aka ce hamsa suwa ne ne hamsa na abu da wadda sa'i ihin tirmidhi ihin ma maza sewa na imam al-bukhari kayf imam al-bukhari a an fada abu da an faɗi ma maza نعم <laughs> ما شاء الله <laughs> ما عليك رايب الإمام عمر بن حنبل كان قال لي ومن يوان بيار علي مقدمة إذا أكثر متفق عليه وأن صحيح البخاري ده الإمام البخاري ده المسلم سنن الأربعة سوني هو أن لا أكا أمتاع فاقه سبع سوني وأن قازمك يبيار وصححه هو أبو حاتم أبو حاتم يا إنجل تولنا حديثم والحاكم حتى الإمام الحاكم النيسابوري طيب a malamai sun tattauna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ta inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran 'aziza cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi an gafarta masa zunubansa gabaki daya dalilai sun tabbata haka amma me yasa annabi salawatullahi wa salamu alaihi ya kasance idan ya fito daga ban daki yana neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala sai malamai suka ce saboda abu ababe guda biyu na farko suke cewa manzo Allah salawatullahi wa salamu alaihi ya kasance kowane lokaci yana ambata Allah kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihaini hadisin Aisha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi to wannan dan lokacin an yankewar lokacin na shiga toilet din kun ga ai ba ambatan Allah ina sun bin ɗaki dan wannan dan lokacin da zai yanke baya ambatan Allah to shi yasa idan ya fito sai ya ambaci Allah ya nemi gafararsa saboda abin nan ambatan Allah da yake ya dan samu lokaci bai mai ba bai ambaci Allah ba kun ga annabi fa kenan da an gafarta masa zunubinsa amma kowane lokaci yana ambata Allah ina ga mutu, wanda ba san matsayin mu ba ya kamata a kallon shi kamar yadda hadisi ya tabbata a yini ya kasance mutum yana istighfari ko da sau saba'in ko ɗari ina fatawa ba dalili na farko ke. wannan ne dalili na na farko shi yasa manzo Allah ke istighfar tayyib a na biyu malamai suka ce dalilin da ya sa yake istighfari saboda ya gode ma ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya masa cewa ya mai ni'iman abinci ya ci abinci bayan ya ci abinci kuma ya zo ya ba shi daman fidda ne fidda wannan najasa ya bar abinci mai amfani a jikinsa yana ne karfafa mai karfinsa to wannan ni'ima ba ka yana ganin akwai wasu tawaya da yake yi idan ya fito sai nemi neman mai gafara Allah subhanahu ta'ala wato gafaran da zai nema mukabirin ni'ima sai kasance sakayya ke na farin da zai akan ni'iman nan da Allah ya masa ina fata wazo wannan wannan ne. dalilai guda biyu da ya sa manzo Allah idan ya fito daga ban daki kamar yadda muka yi bayani ana so idan mutum zai shiga ban daki ya fita da ya shiga da wani kafa kafar hagu masallaci ne ake shiga da kafan kafan dama an gane ko a idan zai fita daga ban daki sai ya fita da wani kafa kafan dama shi yasa wancan hadisin muka ce amu ne makhsus kana yu'jibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi wa tuhuri wa fi sha'ni kulli ana tare da ni tsaye abu na gaba idan mutum ya fito ana so ya koyi da annabi kamar yadda annabi yake cewa gufrawana mutum sai ya ce gufrawana wajen shiga kuma ana so mutum ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith kamar yadda muka yi can darasin da ya gabata ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin aljannu maza da mata kuma ana son a koya ma yara waɗannan addu'o'in inda muna koya ma yaran waɗannan addu'o'in da mun samu ne ƙarancin aljanu da suke kama mata ya za ga 80% na mata duka za ga suna da suna da wannan lalura saboda an ne sun waɗannan addu'o'in shi kuma ban ɗaki matattaran aljanu ne da shekanai to annabi ya kasance yana neman tsari da gare su yana addu'a ina ga mutu wanda shi akwai kariya tattare da shi to matsala ta gaba akwai wasu hadisai da suka zo wanda ibnu maza ya fidda wannan hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fita daga ban daki bayan wannan addu'an gufrana yana dadi sai ya ce alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani idan muna karanta littafai na gida irin su risala da su askari da su ashmawi za mu samu wannan addu'a wato godiya da yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tafiya man da ne cuta sannan kuma ya bani lafiya amma wannan alhamdulillah din bai inganta ba allazi azhaba anni al'adha ko afani bai inganta ba hatta shek nasir bin albani wanda ya akhudhu bil madhhab al wajen tasnihi da tad'ifi ko shi yayi ne ya rauna na wannan hadisi aka imam al an gane ko saboda haka wannan hadisi yana da rauni akwai wasu ƙarin addu'o'i akwai hadisi na anas bin malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa alhamdulillahi alladhi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirihi ina gode ba Allah subhanahu wataala wanda ya kyautata mani a farkon sa da karshen sa wato biyan bukata farkon biyan bukata da karshen sa shiga tore da me fitan sa addu'a ta uku ita ce ta ibnu umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fita yana cewa alhamdulillahi allazi azaqani ladzatahu wa abqa fiya quwwatahu wa adhhaba anni adahu kuma wato ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bani dadin eh, yassar man cin wannan abincin bayan haka eh, amfaninsa ya ragu a jikina na ƙarfi sannan baya kuma ya tafiyan man da abubuwan dattin wannan abinci da na jikarsa amma waɗannan addu'o'i guda uku dukkansu gaskiya sanadinsu yana da rauni hadisi ne masu rauni duka imamu sana'ani a cikin subulus salama shirin wannan hadisin ya ce duk suna da rauni amma babu laifi mutum zai iya yin su abu hatimin razi babban malami na hadisi da ilmul ilal da zahwar ta'adi yake cewa dukkan hadisan da suka zo akan addu'an da annabi yake karshe idan ya fita daga ban daki babu hadisin da yake wannan karfi yana faɗin kalma ɗaya katal shine gufran ai wannan ya fi ma ya fi me ya fi mutum sauƙi ma kawai tana fitowa sai ka ce gufran ina fata wazi sai a saboda haka ya gamata yan uwa mu dinga koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen me wajen yin waɗannan addu'o'i din ina ga da sauran lokaci ko za mu iya za mu iya ƙara hadisin ibn mas'ud ko na'am yau na'am hadisi na gaba na abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda qala ya ce wannan abdullahi ibn mas'ud yana ɗaya daga cikin jigajigan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ma'abuta ilimin alqur'ani ne girma ibn mas'ud ana masa laqabi da Abu Abdurrahman al-Imam az-Zahabi asira alamin nubala yake cewa huwa al-Imam ar-Rabbani an gane ko al-Kufi ibn Ummi Ma'bad al-Hudali an gane sahib rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato ya sahibanci annabi tsira da abinci Allah su bata a gare shi sosai ya kanta yana mai hidima kamar yadda muka taɓa bayani yana cikin farko-farkon waɗanda suka yi mai suka karɓi mai addinin musulunci sannan a bayan haka yana ɗaya daga cikin wato e, sahibin na alayi wato idan manzo Allah zai tafiya yana tafiya tare da shi duk inda ya cire takalminsa shi yake ɗaukar masa takalmi da aswaki kuma sannan malamai suke cewa ya haddace surori guda ɗaya har guda saba'in daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba an yaqra alquran kama unzila a wata riwaya ghaddan tariyan kama unzila falyaqra bi qira'ati ibn ummi maktum e, e, ibn ummi ma'mal an gane ko wanda yake son ya karanta alqur'ani a wato danyansa ɗanyensa kamar yanzu aka saukar da shi ya yi karatu da wa na yadda abdullahi bin mas'ud yake karanta alƙur'ani kai ya tabbata ma a hadisi wanda imam bukhari ya da shi a cikin sahih bukhari wata ran annabi ya zo wajen abdullahi bin mas'ud yake cewa ina so ka karanta ma alƙur'ani sai yake cewa aqra'u alayka wa alayka unzil ta ya za a yi ni ina miskini in karanta ma alƙur'ani kuma bayan ka zo kama da alƙur'ani ibn mas'ud yake mamaki yana ganin shi annabi da aka saukan mai alƙur'ani zai zo ce yana so ya ji karatunsa sai yake cewa aure da an asma'ahu min ghairi ni ina so in ji alkur'ani daga wani sai abdullahi ibn mas'ud ya lalo karatu daga farkon suratun nisa har inda Allah yake cewa fa kai idza ina min kulli ummatin bi shahidin wa ina bika ala ha'ula'i shahida sai ibn mas'ud yake cewa ina zuwa nan na kalli annabi kun san aya ce wadda akwai ban tsoro a cikinta sai yake cewa za a nahu ta zirfani ne na ina kallon annabi sallallahu alaihi wasallam ina zuwa daidai wannan aya sai na ga annabi yana ta kuka hawaye ga baki ɗaya sun cika idanuwarsa yana ta kuka da kun ga yana ɗaya daga cikin manyan sahabbai masu farara wanda annabi ya ce a karbi alqur'ani daga gare su sannan a wasu malamai sun ce ya rawaito hadisai ɗaya har takwas, wanda suka rawaito daga gare shi suna da yawa sannan ya rasu shekara ta 38 wasu malamai sun ce yana da ɗan shekara 60 da wani abu wannan <clears throat> ibn mas'ud ke <clears throat> yake cewa akan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi zo al-ghaib wato ban daki domin biyan bukatarsa fa amarani sai ya umarce ni an atiya an atiyahu bi salasati ahjar in zo masa da duwatsu guda uku wajadtu hajaraini sai na samu duwatsu guda biyu walam ajid salisan amma ban samu dutse na uku ba fataituhu bi rawsatin sai na zo masa da kashin dabbobi fa akhadahuma sai ya karbi duwatsun nan guda biyu wa alqa ar-rawsa sai ya jefar da wannan kashin dabba wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hada rijisun wannan wato najasa ne aw ko kuma datti amma malamai sun fi so a fasara rijisun da datti shi ma datti da datti amma wasu na fasara rijis da najasa saboda idan muka ce a kashin dabba najasa ne kaga dabban da ake ci idan ya taba rigar mutum sai ya yi ne sai ya wanke ko da shi ne kaga saɓanin abin da yake sananne a wajen malamai na me na fikihu haka da Allah yake cewa innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah yake cewa innamal khamru ku sani lalle giya innamal khamru wal maisir da Chacha, wal ansab da gumaka wal azlam da kibar wanda ake neman sa'a da su sun san mutanen jahiliya sun kasance yayin da mutum yana so ya aikata wani abu misali ya sai dabba ko ya sai mota ko ya sai gida ko ya je ya ga yarinya yana so zai aure ta suna da kibau da suke amfani da shi guda uku a cikin abin nan ɗinsu me ake kiransa a cikin gidan gidan kibau ɗin fari <laughs> so a kibau ɗin nan guda uku waɗanda suke cikin fari kaya an rubuta mara ni rabbi ubangiji na ya umarce ni ɗayan kiwo kuma guda uku sun ya sanya ɗaya kuma na hani rabbi ubangiji na ya hana ni ɗaya kuma babu rubutu to idan kana so ka je ka ga yarinya kikkiawa kana so ka aure ta sai su kawo maka wannan kiwo din sai su ce to yanzu ka ciro wannan sai daga cikin kiriya din idan ka ciro na hani rabbi ubangiji na hana ni to babu sa a auren ina fata an gane idan ka ciro kuma ka zaro cibiyar a mara ni rabbi to akwai sa a wannan auren an gane abu na uku idan ka ciro wanda babu rubutu zai ce to sai ka kara sai ka kamar da shi ya kara ciro wani dole sai ka ciro mai ɗaya daga cin rubutun nan guda uku to waɗannan sifofin su ne Allah yake cewa to haramun ne yin haka kun ga wannan nau'i ne na me na canji za a ce kenan wanda yake haramun an gane ko ayi to da karshe sai Allah subhanahu wataala yake cewa rijisun waɗannan ababe da baki ɗayan su dukan su ne da ne wato baya dacewa mutum ya aikata su to kun ga idan muka ɗau jiya, yanzu malamai sun yi saɓani a cin giya ko shanta dukka an yi a akan haramcin sun amma wajen karkanta ita ruwan giya jisa ce ko ba jisa ba idan suka jikin mutum saɓani mai tsawo amma abin da malamin suka rinjaya giya ba jisa ba ce ko da ke ya taɓa jikin mutum zai iya yin sallah babu da ci kan haka da dalilai da suka zo da dama a kan haka ina fata wazo kun ga da wannan ne za mu fahimci a waɗanda suke yawaita tambayan mu tambayar cewa menene hukuncin amfani da menene turare wanda a ciki za ga an rubuta alcohol wato wanda aka hada shi da giya to kun ga sai ka ce masu an san asali dama ko da zallan jiyan karantarsa abinda ya fi ta karantarsa ba na dasa ba to balle da wanda aka aka juya su aka aka narka su aka abin nan ina fata wadu to wannan shine zance mafi inganci to saboda haka fasa rikisin ko rikisin da datti wasu malamai sun ga shi ya fi dacewa akhrajahu al-imam kun ga illan farko kenan da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada mu yi ne a tsarki da da da kashi ko kuma abin nan kashin dabbobi mun yi bayanin su dama muka ce za mu zo mu karanta su a hadisi to ga hadisin nan al-imam al-bukhari ya fidda wannan hadisin wa zara al-imam ahmad bin hanbal kuma al-imam ahmad bin hanbal yayi qari wa daraqutni da imam daraqutni yake fa itini itini bi ghairiha ka zo man da wani kashin dabban wato wani dutse kuma wannan na al ahmad ibn hanbal eh, al-hafiz ibn hajar a cikin fathul bari yake cewa Rijalu asbat wato sikat masu karfi wato ya inganta shi yasa da wannan ne za mu fahimci cewa ire-iren su al shafi'i din da su al ahmad bin hanbal suke ganin cewa dole sai duwatsu sun kai guda nawa sun kai guda saboda gashi an zo manzon Allah da guda biyu sai amma itini bi gairiha ka zo man da wani inda guda ɗaya yana wadata ko guda biyu da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai an zo masa da wani dutse ba ina fata ana tare da ni labanin al-Imam Malik bin Anas kamar yadda muke bayani da al-Imam Abu Hanifa da suke ganin ko da dutse ɗaya ne zai iya wadata wadatuwa mutum ya tsarki da shi inda ya tsarkake wurin mu haɗa هريرة guda biyu sai mu yi bayanin wasu وسمس ألولي كتشنسو an karɓo daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu Allah kara masa da shine abdurrahman ibn safri kamar yadda muka sha bayani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi na yayi hani an yustanja ayi tsarki bi azmin da kashi aw raws aw raws ko kuma kashin dabba wa qala yake cewa innahuma la yutahhiran kun ga dalili da uku kenan cewa la yutahhiran saboda kashi da kashin dabba idan mutum ya sa wajen goge najasa to ba za su tsarkake mutum ba to kun ga mun samu dalilai uku kenan na farko hadisin da ya rusu sahihu muslim da hadisin ibnu mas'ud wanda da abincin ɗan uwanmu ne aljannu shi yasa manzo Allah ya hana ayi tsarki da me da kashi da kashin dabba sai dalili na biyu shine hada rijisun aw riksun wato saboda najasa ne ko datti ne na uku kuma innahuma la yatahirani saboda me ba sa yin sarki waɗannan su ne dalilai guda uku da ya sa hikiman da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi tsarki da waɗannan ababe guda biyu rawar dara kutuni a imam dara kutuni ya fidda wannan ya rawaito wannan hadisin a cikin littafin sa wasahu sannan ya inganta shi amma shek nasiruddin albani da wani sa abuta ilimi suka ce a sanadin wannan hadisi na karshe wato yana da rauni saboda akwai al-hasan ibn furat al-qazzaz al-kufi wanda kuma hatta ibn hajar a takribu tahlif ya ce saduk ne ba mutum ne mai rauni bangaren hadda da sauransu ina fata ana tare da ni tsaye karkashin waɗannan hadisai da muka karanta malamai suka tattauna wasu matsaloli matsalan farko Shi ne. idan ya kasance mutum ya zo ya biya bukatun ababe guda biyu ya yi fitsari sannan ba haka yi bayan gida zai iya haɗa wurin mafitan fitsari da mafitan bayan gida ya masu tsarki da duwatsu guda uku ɗin nan da manzo Allah yake cewa in za a yi tsarkin hoji a sanya duwatsu guda uku ko kuma abu makamantan duwatsun kamar yadda muke bayani ɗazun ban tishi ko toilet paper mutum zai yi amfani da su ko katako ko haka ko makamantan haka to guda uku nan zai game wurare guda biyu ɗin ko ko ana nufin idan ah, wuri ɗaya ne malamai suka ce zance mafi inganci a gaskiya kamar yadda hadisi ya tabbata na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa idan zahaba ahadukum ila al-za'iq falyastatim bi thalath ahjari fa innaha tujzi'u tujzi'u ina fata an gane Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa yayin da mutum ya je zai tsarki bayan ya biya bukatun sa yayi tsarki da duwatsu guda uku fa innaha tujzi wa an ya wada sun wadatar da shi duwatsun nan guda uku wanda al Ahmad Ahmad ya rawaito sa da Imam nasai da al-Imam Abu Dawud da Imam nasai an gane ko kuma wadara qutni kuma yake cewa wannan hadisin sanadinsa wato yana da karfi haka hadisin Khuzaimah ibn Sabit yake cewa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-istitaba an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi tsarki kala yake cewa bi salatati ahjar laysa fiha raji'un akhrajahu abu dawud wato duwatsu guda uku kacal sai malamai suke cewa akwai wani hadisi kuma wanda ya zaski musulun na al-imam ahmad bin hanbal yake cewa manzo Allah ya ce idan sadimar ahadukum falyastajmir thalathan idan ɗaya daga cikin ku zai tsarkin hoge da duwatsu uku to babu wani dalili mai karfi wanda ya zo yake cewa za ka raba tsakanin mafitan fitsari da ne da bayan gida cewa za ka yi amfani da duwatsu shida kenan babu wani dalili da ya zo akan duwatsu shida dukkan dalilai da suka zo a kan halasta yin tsarkin hoji sun ce duwatsu guda uku ne kamar yadda ya zo a cikin sunan da cikin sahih shi yasa ɗaya daga cikin ma'abuta ilimi yake cewa ai idan ka je yin bayan gida da wahala ka ce za ka yi bayan gida ba ka fidda ne ba ba ka fidda fitsari ba yana fatawa ba saboda aka duwatsun nan guda uku da su za ka haɗa ka yi tsarkin wurare guda biyu mafitan fitsari da mafitan bayan gida wannan yake nuna mana ne saukin wato wannan addini a tsaye matsala ta biyu shine wadda muka yi bayani mazhabi na al-imam shafi'i da al-imam ahmad bin hanbal wanda suka sharɗanta duwatsu guda uku abu hanifa da al-imam malik bin anas su kuma suna ganin ko da dutse ɗaya ne za ka iya da dutse ɗaya in ma babban ne yana da kawuna uku ka goge da nan ka goge da nan ka goge da nan ina fata ana tare da <clears throat> abu na uku shine ne wannan yake ƙara nuna mana wato cewa addinin musulunci addini ne mai sauƙi sosai wanda ya hada mana yin tsarki da dutse da makamancin dutse kamar yadda muka yi bayani wannan yana nuna mana wato sauƙin wannan addini na musulunci ina ga nan za mu tsaya saboda yanayin lokaci muna roƙo Allah subhanahu tsara ya sa abin da muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓar gare shi wanda kuma muka yi kuskure Eh, muna roƙonsa ya gafarta mana bayan kiran sallah sai mu buɗe kofa na tambayoyi akwai da dalilai da dama waɗanda suka zo suka ƙara bayani akan duwatsu eh, waɗannan akan tsarkin hoge ɗin kamar hadithin da ya zai suna libai haƙi hadithin abu huraira wanda eh, ya yi bayanin tsarkin hoge da dai sauran dai dalilai dai wanda malamai a kawo a littattafansu za a iya kiran sallah bayan kiran sallah sai mu buɗe kofa na tambayoyi